karshe wannan daura mun yi zama wajen awa tara inda muka yi ta exercise muka yi ta exercise akan abu a al'adatul ashir na najiha kuma da wannan zan amfani da wannan damar na ba da haƙuri ga wasu da dama daga cikin ɗalibai sun ta nema na a waya suna so in tura musu ko littafi ko in je in gabatar musu da bita a garuruwansu ko kuma darussa in tura musu to da yawa hakan bata samu ba saboda sabgogi da dama da kuma uzurruka haka amma da ina da shi hadisai kuma zai zo gurin nan ya ɗau irin wannan lokacin kai ka san ba mara albarka ba ne, ba mara amfani ba ne a rayuwar nan to kawai in kana in kana da kyau ka ƙara da wanka shikenan a kai addu'a ka ɗau matakin da ya kamata in Allah ya yarda abin da zan faɗa kenan a ina ganin gwara mu ji tambayoyi ko shawarwari ko daga gurin ku duk wanda yake neman tambaya akan abin da muka yi a baya ko a barama wanda yake da alaka da wannan to ina ganin sai mu fara tattauna ko kuma Malam Malik na'am to eh to Allah haka ya insha Allah eh, duk da da eh, gabatar mu ɗalibai abin da aka zo da shi guda cikin mintuna ne hazara yuza tukuna insha Allah sai a bar tambayoyi da abin nan a ƙarshe adama dama ba mu hazara na jin kai baka nan satin da ya fice ko yawa ita muhadarar da na yi satin da ya fice ita nake so mu zo mu nan naga saboda su wa'annan abubuwan abun mamaki da yawa daga cikin ɗalibai in aka zo a gabatar da wannan bayanin sai su mai da shi kamar hadda yi hain ko hadda ƙur'ani ko wa'azi sai a faɗi abu sai mutum ya je ya haddace ko kuma ya je ya ta takaici ya ta damuwa wai ashe dama haka ma al'amarin nan yake ya aka to ya zama haka to shi wannan ba haka yake nufi ba so ake yi ya zamana abin da aka yi daga yau ka ɗabbaƙa shi kenan ma ni yanzu zan fara yin tambaya daga ranar rana ita yau da ta fice zuwa yau wane ne ya yi amfani da abin da muka yi a nan ya ga wani canji ko ya yake a rayuwarsa na sa rai kowa zai daga hannu biyu ma ba hannu ɗaya ba na ce kuma a bani list na ɗaliban da su halarta domin in ta ƙure kawai sai ka ji an kira sunanka a haska ka a kyamara ka faɗa amsa amma kafin mu kai ga haka yanzu wanda ya halarci darasin da muka yi last week kuma yana zaune a nan da wanda ya halarci bitar da muka yi shekara ta fice kuma yanzu yana a nan ina son ya gaya min shi wani canji ya iya samarwa a rayuwarsa sakamakon abin da ya ji kuma tsakani da Allah na'am ga ya sunanka na'am bara bara ka zo baka zo bara ba hmm. da na san yau ba ku da wani abu tun safe da na zo da na muku bita nan sosai amma ban sani ba ta yau za a rufe daura gobe da ƙarfe goma ko baya ka ka halarci a lacce da ne satin da ya fice na tom a ka amfana da wani abu ka samu canji a rayuwarka a wani abu to ga mu abu daya na na

Na, ma'ana kai babban abin da ka ƙari da shi shi ne abin da kake sa ran ka yi kaga abu ne mai yiwuwa haka ne to to ka samu nasara aƙalla ka samu ƙarfin gwiwa Na, na. malam zaharaddin daga yana daga maiduguri ya eh, na ga kafa ya na ga takin irin tasa na'am ya samu da na kai shekara da gabata na samu canji da godewa Allah na'am da fuskar rayuwa da kuma da fuskar wani abu da nake kai shi na koyarwa na'am na fannin mata karatun mata na'am na'am da kuma karatun yara gaba to zan buga misali ne da fannin karatu na'am da na samu mm-hmm. a da gaskiya karatun ne kawai karatun islamiyya babu ana dai karatun ne kuma anguwa sun yarda ana karatun saboda ana ji a bakin yara na'am to amma sanadiyar wannan bita da na samu sai da wando shekarar da gabata sai na tsara a kowane sati a kullum mai yaro zai karanta mm-hmm. a kowane sati mai yaro zai karanta kuma na sami damar yin haka ne ina komawa satin farko na yi abin da aka yi mana ana mm. na sa aka zauna guru sai da bayar minti arba'in na sai na ce ina so kowane group ana musu karin a karanta musu layi daya mm-hmm. an karanta layi daya a maimaita shi daga an ji sun rike kowa zai iya karantawa a je gaba na kuma kowane guru na ajiye mutum biyar biyar ne masha Allah da ya haka sai na samu wa'insu a wannan minti arba'in sun ɗauki rabin shafi mm-hmm. wayan sun dauki kasa da haka mm-hmm. to kawai da na zo ne a satin kenan washe gari sai na ce to bari in dan baka shi akan yara da safe Mm-hmm. wallahi malam sai da na samu yaran da suka yi haddan shafi biyu daga karfe shida mm. mm. na asuba shi na zuwa karfe takwas Masha Allah. Shafi biyu. Mm. Sun ba ni shafi ɗaya daga karfe shida zuwa karfe bakwai. Domin ina karanta musu suka ɗauka. Kawai karanta ne suka ɗauka. Masha Allah. Ina ƙara karanta musu daga karfe bakwai zuwa wannan takwas da suka shafi. Na'am. Daga nan kuwa tun daga wannan ranar sai zama a yi nishaɗi da ke basu. Masha Allah. Ainihin gaba ɗaya. Hmm. na ba su ɗaya da safe da azahar za su bani haddanta in na ba su da azahar hmm. za su kawo haddanta na masha Allah sai da na samu a wannan taifin haddanta na sai da yara suka samu shafi arba'in hmm. a taifin ɗaya na wanda da wanda da kuma gaskiya ne karan kaina ba zan iya cewa a wannan taifin ba kada takamaiman me suke na masha Allah ya ka Zaradin ko Masha Allah. A kafin na ganin tunda wayanda suka zo bara da Allah su daga hannu mu gani. Waɗanda suka zo bara su daga hannu. Su daga hannu don na gane. A to wanda bu zo ba sun fi yawa kenan. Tun haka ne gwara mi mu fara darasin da muka yi baran. A mu ga yiwuwar mu kammala shi da asuba tunda yawancin ba san me muke magana akai ba amma kafin nan bari an ba ku wata ƙa'ida in kana so ka cimma nasara duk abin da ka sa gaba bayan taimakon Allah da tsayawa ga Allah to kakka yadda ka tafi akan concept ɗin haka ake yi in kana son ka ci nasara al'amarinka to zancen haka ake yi ka ajiye shi a gefe kai ka ɗau wani salo na yin abin kun gane abin da nake nufi yanzu kowa a nan tun kan haife mu ake sai da gyaɗa marau da tubus a gwangwani da mai gishiri a leda ita wannan mai gyaɗar me yasa take sai da gyaɗa haka saboda haka ake haka ake amma idan da za ta ɗau wani salon daban to nan da nan sai ta kuɗance kuma ta samar da wa kanta da madogara da wasu suka ɗau da san wannan gyaɗa sai suke sa ta a kwalaba sai su wanke kwalaba sai su ɗauka sai su kai kanti a ɗora ta a guri mai fitila sai ka ga gyaɗan naira ɗari biyar a titi in ka je kanti can sai ka sayi ta dubu biyu ko dubu uku kuma kana ganin ma an kyauta ma saboda ne saboda ta canza cewa haka ake ai ba masu mun tafi da nisa ba yanzu ana yin hada a ƙasar nan ne da sai yaro ya shekara cir bai haddasa arba'una hadithan ba kuma duk kun san wannan amma yanzu wanda ya zauna a daura nan a rana ya haddace shafi ashirin ya fi haddace abin da ya daidai da arba'una hadithan ko sama ma haka to ina ga wanda zai haddace sittin saba'in har casa'in ai da kun ce ai ba a yin hadda ai mu yadda muka taso haka muka ga ana yi ba hadda ake ba wanda zai hadda ana amma da kuka can kuka karya wannan ka'idar ko aka karya muku wannan ka'idar cewa ana fa iya yin wani abu ba wanda aka saba ba shikenan gashi nan kun yi ina fata kun gane to duk abin da kake so ka samu nasara a kansa ka duba ka gani yadda mutane suke kai kuma kai ya zaka iya yin sa differently nan da nan sai kaga ka samu gagaruman nasara a cikin abin da ka sa gaba wannan wata ƙa'ida ce a harkar kasuwanci kuma ƙa'ida ce a rayuwa ma gaba ɗaya ban sani ba a Kano dai kowa ya san yanzu ana iya yin oda a wara da zaka siya naira hamsin akan titi sai a maka odar ta online a kawo maka gida ka siya ɗari biyu an sa ta tana tiriri kuma da kuɗin ka za a yi sai an ka gani tukuna sai kai oda sai a ɗauko mai mashin a kawo maka abin da aka saya naira 300 a titi sai a saya maka dubu biyu da kuma kana alfahari cewa kai awara kama an kawo maka ita online saboda ta canza yadda ake yin abubuwa shikenan sai ta samu nasara to haka nan mutane da yawa ba sa samun nasara a maimaita darasin da muka yi bara amma kuma a takaice na san da wahala mu gama yanzu amma idan muka fara insha Allah ta'ala za mu kai kamar da asuba mu karasa an ba da ina da program a gidan rediyo ba ma bayan sha idan na zauna in kai sha to za mu fara ala barakatillah bincike ya nuna cewa duk wanda ka gani inda ya san ciwon kansa ko musulmi ko arni shi ba shi da buri irin ya samu nasara a rayuwar nan ya zama ya samu nasara a rayuwar nan kuma a komai a addininsa da rayuwar iyalinsa da iliminsa da kasuwancinsa da lafiyarsa baya son a ce kullum shi baya yake yi yana haddace hadisi shafi hamsin ya dawo talatin ya dawo ashirin ya dawo biyar na da ya zube ya zama babu yana samun dubu ɗari a rana ta dawo dubu tamanin ta dawo dubu bakwai ta dawo dubu uku ta dawo bashi ake binsa lafiyarsa ƙalau sannan kullum ba shi da lafiya kullum yana ci baya yana ci baya kun gane kowa abin da yake nema kenan ya zai samu nasara a rayuwarsa to duk abin da kaga mutum ya samu to ya bi hanyar da zai same ta zai shi kana son nasara ko kina son nasara a rayuwarki to sai ka tambayi kanka ko ka tambayi kanki ko ki tambayi kanki wace hanya zan bi na je ga samun nasara in Allah da idan ka bi za ka samu in baka in kuwa baka bi ba ba yadda za ka samu yanzu alal misali wannan titin duk da cewa da ku ba 'yan gari ba ne amma idan ka bi shi kana so ka je kwanar ganduji ka je babban titi ai ga hanya kwaya ɗaya za ka je ko idan ka bi za ka je amma idan ka ɗau hanyar nan kai nan ka nausa cikin unguwan nan kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya sai ka kwana ka wuni baka jiyo ka zo ba ƙarshen ta ba za ka zo ba wannan shine sirrin da za ya sa ka ga mutum ya tafiyar da lokacinsa gaba ɗaya a rayuwarsa don cimma wani abu kuma bai samu ba har rayuwarsa ta zo ta ƙare sawa'un karatu ne ko kuɗi ne ko uh, wani matsayi ne ko ma menene a rayuwarsa to tambayar anan ya zan samu nasara a rayuwata ita ce tambaya to amsa akwai wasu abubuwa guda goma wanda duk yake son ya samu nasara a rayuwarsa to lallai ya fahimce su kuma ya aiwatar da su a rayuwarsa wallahi zai samu nasara ba ka fara ya danganta da irin yadda ya ɗabbaƙa su da irin yadda ya aiwatar da su amma wannan abu ne na tabbas zai samu nasara a rayuwarsa amma kafin mu shiga cikin wannan bayanin zan ja hankalinku akan wani abu ne da yawa mutane ba su san kansu ba da yawa mutane ba su san kansu ba haka ne ko ba haka ba ne na'am me yasa kuka shi haka ne to ba su da me? cikin sauƙi na gaya muku yadda aka dawo ku san kanku ba yanzu a nan wanda yake hadda mafi ƙarancin abin da yake cewa shafi nawa ne malam mafi ƙaranci shafi biyar sha biyar mafi yawan abin da mutum yake haddacewa a nan wanda ya fi kowa yin hadda shafi nawa yake haddacewa to talatin arba'in amma akwai wanda suke kawa har sittin saba'in haɗari ma kwataƙila to don allah ina son ku gaya min tsakaninku da allah wane ne ya san kafin ya shiga cikin irin wannan program din a zama ɗaya a rana ɗaya zai iya haddace shafi arba'in wanda shi ya sani tabbas zai iya kawai yana zuwa nan kawai ya aiwatar da abin da ya san zai iya ne a baka sani wataƙila da akwai da yawanku ko dukkaninku ba wanda ya san cewa yana da capacity inda da zai iya yin hadda da yake a nan sawa'un mai hadda shafi biyar ko goma ko talatin ko arba'in ko hamsin kenan bai gano kansa ta bangaren hadda ba sai da ya zo program ɗin da ya zo kuma sai ya gane sai ya ga ah to tun da ma hadisi na iya haddace shafi arba'in a rana guda to ga littattafai nan baje-baje kwakwalwa ta ta buɗe zan iya zuwa na haddace me yasa saboda na gwada na gano ashe zan iya to da yawa mutane haka suke a kowane fage na rayuwa ma ba san za su iya samun kuɗi ba suna rayuwa cikin talauci sai idan ta kama suka gano sai su gane ba su san cewa za su iya zama jagorori ba sai idan yanayi ya kama sai su gane ba su san cewa za su iya kaza ba za su iya kaza ba kamar da yadda na ba ku misalin hadisin nan ina jin misali ne da cikin sauki za ku gane to ya za a yi kai applying din wannan system ɗin a gaba ɗaya rayuwarka yadda ka gane cewa kana iya yin haddan nan to ya za ka gane raguwar abubuwan ma na rayuwarka ka gane kanka a kansu ya za ka iya auna imaninka kai mai imani ne wataƙila ka ce eh amma yanayi shi zai tabbatar shin kana da imani ko baka da imani ƙarfa shin kai mai gaskiya ne shin kai mai riƙon amana ne shin kai jarumi ne shin kai kamar haka nan to matakin farko shine ka san kanka idan ka san kanka to za ka iya gane a wani matsayi kake idan da za a baka maki a baka hamsin bisa ɗari ko saba'in ko tamanin ko goma bisa ɗari to daga lokacin da ka gane cewa kai ɗan ajin ƴan goma bisa ɗari ne kuma kana son ka samu ɗari bisa ɗari to ka san daga inda za ka fara amma baka san daga inda za ka fara ba baka san area of weakness ɗinka ba baka san area of strength ɗinka ba baka san kai me za ka iya ba me za me ba ka iya ba to za ka tattago abin da ba za ka iya ba kuma da ƙarshe ka tafiyar da rayuwarka a ciki ya zama ka tsina kanka komai ba ko kuma abin da za ka iya ka tsaya kana ɓata kanka lokaci yanzu wanda zai zo ya haddace shafi arba'in a rana amma a baya ya yi wata huɗu bai haddace shafi huɗu ba kaga kenan ashe ya jima yana ɓata kansa lokaci zai iya yin abubuwa da yawa to duk a ɓangaren rayuwa ma haka ne na haka ne yanzu ko ga tambayoyi guda goma da za su taimaka maka ka iya rankin ɗin kanka kafin mu shiga cikin darasin don kada mu gina abu akan auham ka ɗauka cewa ga yadda kake kuma ba haka kake ba a ɗauko biro da takarda wannan jarrabawar taka ce ba ba wanda zai nima ba duba zan ba amma dai zan yi gane ɗinka a kan wannan ka rubuta sunanka a sama ka sa al-ikhtibaru dhati wato jarraba da ka yi wa kanka kana iya da turanci ma ko da Hausa ko da barbarci al-ikhtibaru dhati wato kai jarraba ka yi wa kanka da kanka na san akwai yan jami'a a nan. da haka ne yanzu babu zancen korafin malam wani ya bani kare uba saboda ya tsani ni in ka ba kanka kare uba nan kai ka tsani kanka amma kuma kare uba da zaka ba kanka ita za ta taimaka maka ka san ya zaka gyara fefar da ka faɗi a rayuwarka a rubuta to a rubuta ɗaya zuwa goma a tsaye ɗaya biyu uku amma a rinka tsallake layi a rinka tsallake layi ɗaya a rinka tsallake layi ɗaya idan ka rubuta ɗaya ka zagaye ta sai ka yi ƙasa sai ka tsallake layi ɗaya sai ka yi biyu sai ka zagaye sai ka yi ƙasa sai ka yi uku sai ka zagaye a tsaye har zuwa goma a rubuta ka rubuta ɗaya ka zagaye ta ka tsallake layi kin rubuta biyu kin tsallake kin haka har zuwa ƙarshe goma ko ya rubuta ɗaya zuwa goma na'am yawwa to wannan layin nan da muka tsallake ba mu rubuta lamba ɗaya mu tsallake layi ba haka ne to wannan layin da ka tsallake ƙarƙashin kowace lamba ka yi ɗaya zuwa goma a cikinta a kwance sai ka sa ɗaya biyu uku har zuwa goma kun gane ka rubuta lamba ɗaya ka zagaye ta ba ka tsallake layi ɗaya ba to wannan layin da ka tsallake shi na ce kuma ka rubuta ɗaya zuwa goma a kwance sai ka sa ɗaya biyu uku amma kada ka zagaye su a cikin kowane layi da ka tsallake za ka sa ɗaya zuwa goma a cikin kowane layi da ka tsallake za ka sa ɗaya zuwa goma kar ku manta sunanku yana hannuna don haka faji atan za ka ji an tambaye ka kowane layi kenan za ka yi layi ɗari za ka yi ɗaya zuwa goma kaga ɗari za ka yi kenan a da lamba fa da lamba fa na gaya mu ka rubuta ɗaya ka zagaye to ba na ce ka tsallake layi a ƙasanta ba to wannan layin da ka tsallake sai kuma ka sa ɗaya biyu uku huɗu biyar shida da lamba har zuwa goma lamba ta ƙasa da ta ƙasa da biyu ma sai ka rubuta ɗaya one two three four five har zuwa ten layin ƙasa da number three ma sai ka rubuta one two three har zuwa ten layin da yake ƙasa number five six seven eight har zuwa ten a cikin kowane layi za ka samu lamba goma yawon ga wani ya yi ƙoƙari haka ne ke nufi kawai lambar da za ka gane an gama an gama idan muka fara aikin nan kuma mun fara da na tambaye ka na ce ina takarda ka nuna min takarda ba fatattaka ka zan yi kun ga fatattaka ta fi kora ƙarfi ko to fatattaka ka zan yi ko fatattaka ki zan yi haka duk wanda ya zauna anan sai ya yi aikin nan Muhammad Mustafa Muhammad Mustafa ina takaddaka Musa Ibrahim A ai kware ko kun san tsohon malamin makaranta ya san yadda zai ta da kora na'am Ibrahim Ahmad Ibrahim Tom, a koma layin farko da aka yi lamba ta farko wato nan wata tambaya zan riƙa muku sai ka rubuta ko da Hausa ko da Larabci ko da Turanci ko da yaren da kake ganewa tambaya ce sai ka amsa ta lamba ɗayan nan zuwa goma maki ne idan amsarka ɗaya ka samu ko biyu to kenan makinka bai da yawa yadda ka san kanka haka za ka faɗa yanzu idan na ce misali tambayar farko kenan ko ta farko a daina surutu ina ƙoƙarin zama na musamman a komai a rayuwata ina ƙoƙarin as'ali tamayyuz fi hayati ina ƙoƙarin na zama na musamman a komai a rayuwata Brian ɗan ƙara muku bayani a nan inda kuka sa lamba ɗaya nan wannan tambayar za ku rubuta sai ku rubuta ina ƙoƙarin zama na musamman a komai a rayuwata sai ku rubuta wannan au as'afita mai tamayyuz fi hayati kulliya sai ku rubuta wannan an rubuta ina ƙoƙarin me na ce muku yawwa na'am